bai sallar shi ba amma lallai idan ya cika sallar shi to sallar za ta shiga cikin akawal na mutane wasu ce na ne, wasu ce sallar ta yi wani ce sallar ba ba an gano wannan da ke ko allahumma sai dai idan ya bi limami wanda yake shi yana cikawa kun gano wannan da kyau idan ya bi limamin da yake cikawa to daman zai yi liman ne inna ma ji'ilal imamu li yutamma kun gane wannan ka zai cika sallolin shi ne kan tun da liman ya cika hagan nan kuma idan ya bi liman da yake yin kasu to idan liman ya sallashi raka a biyu sai shi kuma ya mike ya ci kona shi shi ke na salamin malamin rabar shi eh? idan shi yana bin liman limamu kuma yana kasuru na'am na yi tuntube ke idan shi ya bin yana kasuru sai ya bin liman yana kasuru shi kenan idan shi yana kasuru sai ya bin liman da yake cikawa sai ya cika kun bai kenan da ke ko idan shi ya zama liman na kasuru kenan su kuma waɗanda suke gida suka bi sallah shi kenan yana sallama ne su mike su ko sallar su wannan yanke da kyau kada mu manta a karatun mu na rana ita yau mun yi magana aljamu bai na salatin eh da yadda ake da sauran bayanai da haka yanzu kuma ana magana kasuru kaga sai kawai in yanzu zai sai hada azhar da lafi din raka'a ko duka mun bai wannan da kyau ko magariba da ishe shi raka'a bakwai abin da raka'a biyar duka idan zai hada su kamar na ga tun su kana kusa kuyi eh za ku kasarin kuma na ya da kamar su cika suke kuna tare da su bi yan kasuwa su kuma suna cika ku je da su sake sallar su ba ko kuma dai ku je sallar su ta yi abin da yake in ka mu ne sai ya ta karatu ba sa nan ko kuma ka yana ce yana ji daga nesa ba abin da yake ji ba abin da yake ji in gane da kyau kuma yasa bai bude kofar gidan shi ya kasa kayan shi ba ya tafi kasuwa ya je kasa a can ko ya kasa a kofar gidan shi ba za a zuwa siya ba eh za a zuwa siya eh a za a zuwa siya mana sai dai ba kamar da shi yake so ba eh kamar me zai tafi kasuwa amma za a ce wai ya hana ka abin da ake jima nan eh, wannan duk karatu rana ya ce ne duk karatu rana ya ce ne ba ka insha Allah ta'ala ne zai yadda za a sai ya ciko su eh? eh mana sai ya ciko su eh sai ya ciko sauran mana ba ya gudu nan bane yawa sai ya ciko sauran kitabun da tona muhammad bin salihu tuni ya kawo maganar a cikin sharhi na arba'un hadith lokacin da yake fassara hadisi na biyu a dusun jibril kun gane wannan ko yawa na eh. Eh. Eh. eh mana a bai hana shi ci gaba da kasar shi ba kun gane magana shi? misalan imami ya suna suna janye wani suna cika ka bi su din ne ka cika ko ko ka da na ku da dama kuna cikin tafiyar ku tafiya da kawai cikin abin da aka ɗora maka lokacin sallah sallah kai ke sallah ka gane wannan da kyau ko batun sallar jami'i ba ɗora maka ba karka maka juma'a ma ba ɗora maka ba da juma'a da sallar jami'i wace tafi eh kun yi shiru ita dole fa sai jami'i to sallar juma'a ba a dora maka ba kun gano wannan da ke ko sallar juma'a ba a dora maka ba balle a ce direba ya ce ba zai tashi ba sai sallar juma'a kun ga malon da kai kusan karfe goma sha ɗaya ya ce ba zai tashi ba sai sallar juma'a ba za na gan direba wannan da ba ta ce amma sallar juma'a kai ba a dora maka sallar juma'a ba haka za ga alazan wai ko kuma ce wasu daga cikin alazai kaɗan ne jiddan ana filin arfa ko kuma ana ayyamun nina kwana filan arfa ga wasu sun tafi wai ran arfa ranar juma'a wasu ya tafi sallar juma'a <laughs> ya da bukata a orientation nan su suru su kenan allai tau'iya ya tau'iya na'am na you. Mm. a a kirkirar tafiyar suke magana mai shi ya kawo mutum ya kirkiri tafiyar ba wata tafiyar ce ta kama shi ba kun gano wannan ko kuma yana ganin falar duma kada ta abin nan nashi kuma ta yi maka ruhi mutum ya kirkiri tafiya ranar juma'ar amma kun kun gama shi da abin da za ku tafi ku ranar wa ya hana ku tafiya da hikimar da ta sa Abdullahi dan Umar ya faɗa ya faɗi cewa fa kana la yazidu fi safari ala rak'atayn ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata garshi ya kasance baya karawa akan raka biyu haka na Abubakar haka na Umar haka na Usman Ibnu Abdul Barr yake cewa haka na Ali bin Abi Talib idan ne ce muku ibn Abdul Barr ina nufa a cikin al-Siddiqar lokacin da Imam Malik ibn Anas ya kawo kitabu qasr as-sala a cikin muwatta wasu an yi da su su da su ba kun gane wannan da ke ko sai ya kawo cewar Ali bin Abi Talib shi ma haka a zamanin shafi yake sadaka Ali ya nuna cewar har manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bar duniya akan haka hukuncin yake kuma akan haka Abubakar ya dora akan haka Umar ya dora akan haka Usman ya dora akan haka Ali bin Abi Talib duk suka tafi akai ba wani abu ne bakon abu ba haka ma ake yi mun gano wannan da kyau لا ده نظام رفع أنا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد نعم نعم ita da rai sun kammala eh kai kaɗai ne ko kuwa a sai kai suka cika mana eh sai ka cika ibn abdulbar baya gan sallolin sallar kasar wajibi ce domin ya kawo asar na sahabbai da tabi'ai da yawa a kan cewa suna cika wasu suna cika sallolin su haka kun gano wannan kyau amma gaskiya maganar kasarun nan tana da tana da abin nan sosai da sosai dukkan duk mutum da ya sallar shi kasuru ya sallar raka'a biyu babu wani malami da ke ci sallah ba ba amma duk wanda ya cika sai ya ga malamin suna ta ce sai ya ga wani aka mai magana su ta da sauri ko magana mutane kuma da sauransu akan cewa akwai alama tambaya akan wannan sallah ta shi eh? a halin tafiya abdullahi da umar yana ganin inda zai na fila ya ya cika ku gano wannan inda zai na fila to da ya cika saboda haka na fi da ake a halin tafiya daga rakatar fajiri sai wuce an rubuta cewar ana yin sosai da sosai a nan tafiya waɗannan alaikum salam iya cewa ba za a wuta ce shi wannan ba lokacin a wani ke cewa ce da akwai da dan saba zuba sai na ga wajen a bayan ke cewa ce karfi na'am sai ya ce ku karɓi sadaka wannan jumlar tana da cikin jumlolin da suka ce sallar asar wajibi ce jazakallahu khairan wa barakallahu sai ma ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ku karɓi sarakar da Allah ya muku kuma fa wanda suka ce sallar kasar wajibi ce wannan jumlar faqbalu sarakatu ku karɓi sarakar umarni ne kun gano wannan da ke ko alaikum salam wa rahmatullahi magariba ta zafi iyalanka suna ina suna jin ah. za ka magariba ne sai ka an kai isha kuma kai magariba ai kai kwangwaba kan baya sara da zai gida kasar kuke ko cewa kuke eh ku ji jumlar da na faɗa na ce kuma ka biya amsa da ya bayar an yi wa ba da zafar irin wannan tambayar Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara cewar mutum ne aka abin nan mutum ne ya ya kai matan shi da shi da matan shi duk yan gari guda ne kun gano wani da kyau ko duk yan gari guda ne sai kuma ubangiji Allah ta'ala ya tayar da su daga nan garin suka koma Sau koma wani kamar da gashi ne yana ta faruwa akan kowa da kowa illa illa illa alhamdulillah kun gano wannan sai da kima ta da yake ta gida domin ta je ta haihu to wata rana sai ya koma je ya gano ta haihu din ko ba ta haihu ba ya zai za ta yi kun ba ka fahimci wannan da kyau ko ko su yan garin na kuma yanzu sun dauka sai ba zo ne kana zo a ah, an zo lafiya shi za a koma ko ba ka cewa ba yana cewa an zo lafiya sai dawo kuma shi za a koma ko ka ce mai ba sallar asar ko ce mai gobe sai da haka ya zama abin da muhajirun da suka yi hijira zai koma sun suka je maka sun je gida a su ke yi amma wannan fa wanda iji cewar ya dawo nan kusan zaman shi nan nan ya fi na can sosai da sosai amma mutumin da yake up and down baya zuwa gida sai wuki nama nan karatu ya zo in ya je can wuki da ya gama ya tattara certificate ɗin shi yau idan ya gama jarabawa ya koma gida to haka in ya je can can ne gida ke ba nan ne gida ba kun gane magana ko nan sai ya koma adadin kwanaki nawa zai yi misali yana da muhimmanci sosai da sosai بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo ma wannan yammacin na litinin goma sha nawa goma sha hudu goma sha biyar sha biyar kirgar kalanda gani gida fa eh? wancan watan an samu labarin ya cika talatin saboda wannan yau sha hudu ga watan kenan kun gano wannan hasibin rubuya yau sha hudu ga wata حسب التقويم يشاب يرقوز وديك عيدي ليدو بيو بيو قوش أقوز بيو قوز إن شاء الله شكرا تدبوزو لترى من هذه أتكون التجمع البركة عمدة الأحكام يوضع متاشي باب قصر الصلاة في الصفا باب الذي يمنى بيان من قصر أصلى yin kasarin sallah a halin tafiya na farko dai mene ne alƙasuru a kan gaba da yaren larabci za ka ce alƙasuru ana nufin alhabisu wal man'u alhabisu ka katange abu shi ya kiran shi alƙasuru yasa Allah ta'ala ke ta hurun maqsuratu fil khiyar maqsuratu mahbusat shar'an إذا أتت القصر شيء رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين إلى ركعتين dawo da rakowoyi waɗanda ake musu ake yin su raka da ake yin su a dawo da su su zama raka biyu wannan shi ake nufi da alkasur idan ya zama mai kasur shine ne rakowoyi sallah a dawo da su biyu shine kasuru ya nuna mana a cikin salloli biyar da ake da su salloli nawa kenan ma kasuru salloli uku biyu da rana ɗaya da daddare biyu rana su ne a zahar da la'asar ɗayan dare ita ce sallar nisha ita sallar magariba ba a yi mata kasuru ko dai dan ta ita ce wutiri na sallolin da suke wajibabbu salloli farillai kaga a cikin da ake duk da ake kasar din azhar biyu la'asar biyu isha biyu asrani biyu ya nuna ita magariba ta na uku kaga ta zama wutiri na sallolin da suke wajibabban salloli ko kuma ta zama ita ce wutiri na sallolin dare ita kuma sallar asuba ba mata kusuri an gano wannan da ke ko sannan kuma zan dadawa magariba an haka mata kasar ta dawo ɗaya da rabi an gano wannan da ke ko wannan shi ne kasuru kasuru ya zo a cikin alkur'ani mai girma sunna ta maki allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ta fayyace shi ayar da ta zo kan magana kasuru a cikin alkur'ani ita ce faɗin allah ta'ala wai za darabtum fil ardi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا wanda yake tambayar Abdullahi dan Umar yake cewa Abdullahi dan Umar wannan ayar ba ta sauka bane akan yaki kun gane ko eh khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai ce eh wannan saraka ce da ubangiji Allah ta'ala ya muku sarakarta saraka yanzu ko da babu yaki halas malas ne yin kasuru mun gane wannan sai mu je abu na gaba da yanzu musan san shine dawo da sallolin da ake yin su raka hudu a dawo da su zuwa rako'o'i biyu a ta haka kuma mun sallolin da ake wa mun san su ne a zahar la'asar da sallar nisha na'am menene hukuncin sallar kasuru wannan bayani zai zo nan gaba kaɗan idan mun karanta hadisi ne kun gano wannan da kyau wacce tafiya ce ake makasuru malamai sun ce tafiyar da ake makasuru ita ce tafiyar da ta zama gore tafiyar wajibi kamar tafiya domin aiki hajji ko kuma tafiya domin cika annazuru bakance kun gano wannan da kyau wannan duk tafiya ce da take shar'antacciya ko kuma tafiya wacce take ba wajibi ba ce tafiya ce ta sunna kamar tafiya don sadar da zumunci ko kuma halattacciyar tafiya kamar tafiya domin farauta ko tafiya domin kasuwanci a bayan kasa? mun gano wannan da ke ko a nan wannan shine abin da malamai suka fi rinjayarwa sosai da sosai cewar tafiyar da shari'a ta izini ita ake makasu amma tafiya da shari'a ba ta mata izini ba wannan ba a mata kaso Allah ta'ala yana cewa ghaira mutajanifin li ismi ba mutumin da ya karkata zuwa ga aikata barna ba to shi kan wannan kaga kamar dai da bayani da suka sha gabata wasu kuma suna ganin a'am aya ce ga manya dan da tace wa idza darabtu fil ardi idan kuka tafiya a bayan kasa da abin da ke awon sunan tafiya kawai tafiya ce kun fahimci wannan da ke ko amma jumhur din malamai sun daba kan cewar halatacciyar tafiya ce ita ce tafiya da ake ma alƙaso kun gane wannan da kyau abu na gaba kuma shine adadin kwana nawa ake yin kasar din idan kai tafiya shi har sai ka dawo ne sannan za ka daina yin kasar ko kuwa sai malamai suka ce to abubuwan sun kasu kamar haka abu na farko dai ya zama na inda ka je din kana da tabbas za ka yi kwanaki sama da hudu banda ranaku banda shiga da fita banda shiga da fita banda ranar da ka je banda ranar da za ka fita kun gano wannan da ke ko ɗaya kenan ko kuma ya zamana ba ka da tabbas a nan ko ya zamana kana da tabbas ɗin karawa a kan nawa a kan hudu ko kuma ya zamana kana da tabbas ɗin ba za ka kai hudu ba nau kenan eh magana ta biyu kenan ko kuma ya zamana ba ka da tabbas zai iya wa kai kwana hudu zai iya kai kwana biyar zai iya kai kwana shida maganganu ne nan uku idan ya zama kana da tabbas kwanakin da za ka yi a wannan tafiya da ka yi su ne kwanaki hudu ko sun fi hudu shi ne magana mata farko kwanakin sun fi hudu idan ka hada da an ka cire banda ranar zuwa banda ranar wuciya kwanakin sun wuce hudu malamai sun ce wannan za ka cika sallolinka ka ne kun gane wannan saboda a lokacin da kwanakin ka suka huce hudu ka tashi daga matafi ka koma kuma mazauni saboda ne saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bai ma muhajirun waɗanda suka hijira suka bar makka suka tafi madina kun gano wannan da kyau ko kada ku manta an madina ta kasance darul islam gari na musulunci mun bai wannan da kyau ko amma duk da madina makka ta zama garin musulunci ba madina ba makka musulunci makka ta zama garin musulunci bayan an hijira ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare bai ce da almuhajirun yan maka kowa ya koma garin su ba saboda sun yi hijira ne domin Allah saboda a duk lokacin da suka je garin makka sun je ne a matsayin baki saboda yake ya ba su wa'adin kwana uku kada mutum ya huce kwana uku saboda in ya huce kwana uku ya zama ɗan gari kun gano da wannan jumlar malamai suka ce idan ya kai kwana hudu banda rana shiga da fita ko zai cika sallar saboda ya zama ɗan gari ya cire rigar kuntaka mun gano wannan da kyau ko sai magana ta biyu idan ya zama na adadin kwanakin da zai gaba mu ta biyu kenan idan ya zama na adadin kwanakin da zai yi ba za su rufe hudu ba wannan kasar zai yi domin yana matsayin shi na bako mun gano wannan sai abin nan gaba ta uku idan ya zama na ba shi da tabbas in ya je zai iya yiwa ya kwana uku zai iya yiwa ya kwana hudu zai iya yi kwana biyar wannan zai ci gaba da yin kasar ne ko da ya yi wata guda asalin ci gaba da yi mun ki wannan menene dalili akan wannan shine a lokacin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bayani ya zo mai cewar banu misfir za su kawo mishi hari sai ya kuma suna wajen tabuka ne sai ya shirya ta kai yaƙi zai je ya dace su tun kafin su su iso da ya je tabuka iya da sansani sai ya tura abin nan sojoji hilalikin asiri su je su tabbatar da cewar su labarto masu cewar banu misfir suna nan akan halinsu na za su kawo hari ko kuma ya abin yake to kasance ya tura su aiki a matsayin ba a san yaushe za su dawo da bayani ba zai iya su dawo da shi gobe ko kuma jibi ko yaushe ko yaushe saboda kamar ake Allah tsira abinci Allah su tabbata gare ya tsaya a tabuka tsawon kwanaki goma sha bakwai ko sha takwas ko sha tara yana yin kaso kun gano wannan da kyau saboda bai yanke tabbas rana kaza <coughs> zai bar wurin ba inda ya yanke tabbas kwana goma sha takwas zai yi a tabuka sannan kuma ya cika to wannan sai ya nuna cewar idan kwanaki sun kai goma sha takwas sun zama dalili na mutum ya yi kasoro mafi wannan da kyau ko amma idan ya zama na ka shiga gari da zumar za ka fita yau za ka fita gobe wane kake jira su wane ne al'amari ne iri kaza ga su dai da sauransu irin waɗannan al'amura kuma kowa ya riga ya san tafiya takan kama shi irin wannan ya tafi gari da zumar kwana uku kawai zai yi A sai ga kwanaki sun ja da yawa to wannan ko watanni nawa yi zai ci gaba da kasuru muddin bai sami yaƙina akan kwana nawa zai kasance yana yin wannan tafiya ba Allah ka zama mai wannan bayani da kyau sai abu na gaba daga yana mutum zai fara kaso zai fara kaso ne daga lokacin da ya je ya fara niyyar zai yi tafiya ko kuwa suka ce mutum ba zai fara kaso ba sai ya bar garinsu ko da ko yana ku lura da fara kasuru ba mu zo kan maganar adadin tsawon tafiyar da ake mata kasur ba gano wannan muna magana ne da yaushe zai fara yin kasur ko da tafiyar abin nan idan tafiyar ta kama shi yanzu ga zai yi sallah sallah ta kama shi a wuri kaza zai yi kasar ko ba zai kasar ba jumhur da malamai suka ce zai yi kasar ne a lokacin da ya bar musugunan shi ma na ya bar garin su ko da in ya juya baya ko yana hango garin kun gano wannan da ke ko wannan zai kasuru daga nan zuwa mai kwanke ne ana mai kasuru ko ba mai kasuru ba mai kasuru to amma mutum zai je abuja sai je filin jirgin sama sai sallar isha ta kama shi a filin jirgin sama kafin su tashi zai sallar ya zai sallar isha a filin jirgin sama kasuru zai yi saboda ya bar garin mina to wace mece ce alama me babu idan za mu iya gane cewar mutum ya bar mina ta nan ku yana ne bar mina eh a ah, kai sarki a yayin nisa kai kuwa garatu daga nan nan kayi suna tana mina ne ko ta wajen mina yanzu ba kun gane wannan da kyau ko amma wannan abin na din wannan ƙoramar kafin ka karasa zuwa zuwa gurara kuma har yanzu gurara ta jina ba ta yi ba ta haɗe makwar haɗewa ba kun gane wannan da kyau ko tso ka za a ga gurara daban take mina daban take amma idan aka duniya na aka tambaye ka ina kake za ka ce amina kake amma amina ka tambaye ka ina kake ta gurara kun gano wannan da ke ko tambaya nan ita ce idan kun tashi daga nan za ku je bidda sai mota ku ta tsaya a gidan mai din nan na bayan na kun tsallake wannan korama ko ko ta za ku sallah a raka'a nawa za ku yi kasur za ku yi kun gano wannan da ke ko hakan nan kuma idan daga nan ne fa zuwa da kace ne zuwa da kace lakan wannan da mun ga kofar gari can shi ke sai zaman an ka fita can ka fita ina to na kuma fa a nan nake magana kudu eh girki nan so yanzu siyoyi e ba ta mina kenan kun fitar da ita eh, eh. so da idan mutum zai tafiya da ya fita nan shi kenan to can kuma fa mai tumbi wannan shatale-tale din kun gani wannan shatale-tale na mai tumbi so kuna hucewa kuna kama can ma akwai wani gidan mai kun gani wannan kafin gajen gidan mai din ma akwai wani kamfanin sai da bulo da da hango haka ko da nan kuka tsaya gashi dai kuna hango mina sallolin ku sai ku su kaso mun gano wannan da kyau ko wannan shine abin da jumhur din malamai suka tafi amma wani yake wasu daga cikin malamai suke cewa ko da hoɓɓasa mutum na tafiya kun gano wannan ma'ana mutum an yi sallama da shi daga nan bahu ya rataye da kashi ya tafi ina gareji yana zuwa nan gidan mai wannan nan nan ko yana zuwa gareji kawai in ya sallame ya kaso kuma ya kaga yana cikin yana cikin mina amma ya bar inda shi yake wannan magana ana hikaito ta an faɗe ta da saboda ko da ka zo wani karka ji cewar magana ce ba kowar magana ma malamai sun ibn abdulbar ya yi kaito ta cikin zikar mun gano nan da kyau zai wata matsala kuma adadin mun yi adadin kwanaki adadin tsawofa tsawon tafiyar wacce tafiya ake makasuru eh maganganu ne masu tarin yawa za su ta sama ashirin akan maganganu na tsawon kwanaki da ake yi maganganu tsawon nisa ke da ake yi saboda me saboda ma'aiki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gari yana cewa la yahillu li mar'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawm wa layla tafiyar gare da yini shine yawm kenan tafiyar yin abin nan kwana daya bai halatta ta sai da maharam nata kun gano wannan da kyau ko ya nuna abin da ke ƙasa da tafiyar wani da wannan ba a kiran da sunan shi tafiya don ya halatta mace ta yi shi ko da ba tare da maharam ba eh ba gane ba tafiyar da aka halatta bai halatta ga mace wacce ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiyar 24 hours ba tare da maharam nata ba wannan 24 hours ne akal saboda akwai masiru yawmi wa laila akwai masiru salatu ayyam kun gano wannan ke wannan masiru yawmi wa laila shine akal abin nan da aka ambata dai halatta ga mace ta yi tafiyar kwana daya ita kadai ba tare da maharam nata ba kun gano wannan da kyau daga nan zuwa daga nan zuwa eh daga nan ya ta yaya za mu gane wannan tafiya ta abin hawa namu ne yanzu ko kuma na abin hawa na wancan lokaci a wancan lokaci da kafa ake tafiya ko da rakumi da rakumi ne to kuma tafiyar da rakumi shi shi da ya kira arba'atu farsakh ko salatu farsakh amma abu wanda yake a yanzu akalla zai baka kilomita saba'in da biyar zuwa tamanin kun gano wannan da ke ko ta kadiri kenan so tun daga tafiyar da ake a wancan lokaci da ita ne shari'a ta hanga ke magana ba za ka iya zan kuke magana mota sun yi kawo jirgin sama kun bayanci wannan da ke ko ma'ana tafiyar waɗannan kilo ɗin su ne wanda yake jimfur ɗin malamai suka tafi akan tafiyar da ta wannan take da tsawon wannan ita za a yi makasuru wacce kuma ba ta kai wannan ba ba za a yi mata kasuru ba kun gano wannan da ke ko magana kenan magana ta kuma suka ce a'a da abin da ke amsa sunan tafiya a yaren mutane inda za a ce wani ya yi tafiya kuma a gamsuwar ba unguwa ya je ba tafiya yi to wannan sunan shi tafiya za a yi mata kasuru wannan magana ita ce maganar shekul islam ibn taymiya ya rinjayar kuma ya shahara ta sosai da sosai a cikin littafin su musamman a yara amma da yawa daga cikin malamin musallama mishi ba saboda haka magana farko ta mutum ya yi kasuru a zuwa lokaci kaza zuwa na bangaren tafiya shi ne abin da kuɗi kun gane ko kusan dukkanin malamai akan haka suka tafi jumhur ɗin malamai akan haka suka tafi magana ta adadin kwanaki na muke magana wannan shi ne abin da zai kwatar da mutum amma mutum ya taso daga inda ya taso ya zo nan jefla ko da coe ko da fut yana karatu wata hudu yana kasuru in gano wannan wannan gaskiya ya jefa sallah cikin hudu nan tambaya na ita ce idan a cikin waɗannan watanni hudu ramadan ya huce zai iya ajiye azumin shi duka kun gane maganar domin duk tafiye da za ta yi mata kaso tabbas faɗi babu wata fargaba babu mai cewa ƙarya kake za ka ajiye azumin ka tun da kana mutanen bisun da safa kai kana halin tafiya ne tsoron tun da kana halin tafiya ne za ka yi kaso al'amuran ka wannan kusan su ne ɗan takaitaccen bayani dai akan abin da suka shafi magana akan kasuru sun zai idan lokaci babu babu kasar salati fi safa sai ta fi safa a halin tafiya idan mu tafiya tafiya abu ne da ya hada wahalhalu iri daban-daban ma ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata gashi yana cewa as-safar kibatu min al-azab tafiya wani yanki ce ta na azaba domin a tafiya mutum yake barin iyalansa a tafiya ne mutum yake barin dukkan wani dangi na shi a tafiya ne mutum yake zama a takure a matse yana jin yunwa amma a ce ya bari tukuna sai an je gidan mai a halin tafiya ne mutum ya saba wanka biyu a kullum da kira ya samu ya yi daya an gano wannan da ke ko a tafiya ne mutum yake irin bacci dai gashi nan karɓar karkararsa haka bacci yake zuwa haka bacci yake tafiya ba tare da ya yi masa shiri ba saboda idan mutum a halin tafiya ne mutum yake yake cikin fargaba kullum fargaba zara mota kayan mota ta bindiga fargaba kada yan fashi su dira musu fargaba kada kaza fargaba iri daban-daban ko in a jirgin sama ne yana fargaba yana sana tafiya yana fargaba kada ta yi jirgin sama na ta makale ko yana fargaba saboda haka idan mutum yana halin tafiya yana cikin azaba iri daban-daban maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gida ce as-safar qit'atun min al tafiya wani yanki ne na azaba kun gane wanda ke ko saboda haka ubangiji Allah ta'ala ya sauwake al'amura masu tarin yawa saboda halin tafiya wa min qawaidi shari'ati taysiru fi kulli amrin la bihi ta'sir na'am yace babu qasr salati fi idan kuma mutum ba tafiya yi ba fa kawai da ya sai sabuwar mota ne ya ɗibi kannan shi da yara duk bari su ɗan shiga bari su ɗan zaga abin su ɗan zaga bayan gari kawai kun gane maganar ya ɗibi ƙananan yara da dai abokanan shi haka suka ce bari su yi ɗan zaga su je towa haka su ɗan zaga wajen gari haka kun gane maganar garin wannan tafiya har suka yi tafiya daga nan zuwa bidda misali tafiyar da muddata ta take wannan za su yi kasar ko ba su kasar ba eh ba za su yi ba النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل أصلا فتد سكي fita da النية tafiya ba. kamar mutum ne ce bari ya dan fito wajen gari ya je yi kira ne wani sakamakon kira ne <laughs> eh Eh, mutum bari ya je dan yi ice haka ya tafiya da kasar ya tafiya wacce ke tafiyar akan neman ice tafiya haka ta shiga muddin da muka ambata zai kasar ko zai kasar ba ba zai kasar ba da asalin maganar ba ta fita zuwa abin nan ba in gane wannan da kyau ko sai da akwai ruwaya ta abdullahi dan umar yana da gona a khaibar idan ya tafi gewaya kuma yakan yi kasar kun gane wannan to takan yi ya fita ne da niyyar tafiya to in ya fita da niyyar tafiya wannan dama tafiyar ta cancanta a mata kasoro yanzu da muna magana ne a tafiyar da ta cancanta a mata kasoro din amma ba a fita da niyyar tafiya ba an tafi da niyyar wani abu ne haka kuma mun fahimci wannan da ke ko saboda haka anan saboda irin wahalhalun da ke halin tafiya mutum zai iya cewa ai yanzu ana tafiya a mota ana tafiya ina ana tafiya ina ana tafiya ina sai daga ba tare da an yi kasar ba wannan magana ta shi magana ce da bata kai labari ba قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديثي لك عبد الله بن عمر الله تعالى يدرس قال عبد الله بن عمر يتي صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na kasance na yi tafiya na abu na zauna na lizimci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mana duk inda ke ina tare da shi fakana la yazidu fi safari ala rak'atayn sai ma ga Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance baya karawa a raka'a in yana halin tafiya a salloli guda uku da muka ambata wa ababakrin hakan nan ma kuma malikin sai na abubakar shi ma baya karawa akan raka'a guda kuma shiru guda biyu wa umara haka na sunna umar wa uthman haka na sunna uthman kazalik haka suke kuma ya wannan da kyau bai ce wa ali hmm? eh? a yi ba mun lokacin fitan saboda shi yana madina ne kun gane shi Abdullahi dan Umar yana Madina shi Malik bin Abi Talib yana yana Kufa mun ga kenan da ce ko shi yana Kufa shi ma Abdullahi dan Umar yana Madina har lokacin da Husayn bin Ali bin Abi Talib zai fita da tawaga ya tafi ya tafi Kufa kamar yadda mutanen Kufa suke ta cewa ya tafi shi Abdullahi dan Umar ya ce da shi kada ya tafi kun ga nuna da har bayan ma rasuwar sunna Abu Abdullahi dan Umar yana nan ba kasance bai rubuce shi ba kuma da yace ya kasance tare da su yana nufin kowa a zamanin halifancinsa kun gane wannan da ke ko sai zama na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance Abu Abdullah da Umar sallolin nan raka'a nan yake su bibi yake haka nan Abubakar haka nan Umar haka nan Uthman sai ka menene hukuncin sallar kasar kenan yanzu kace menene wajibi saboda asali bai taba kara akan haka ba sai kuma ya fi'ili baya nuna wajibi umarni shi ke nuna wajibi kun gano wannan da sai dai mulazamar manzanar salon da iya akan aikin shi ne amfanin da wasu suke tana suka abin nan ko suke amfani da shi suke ci sallar kasar wajibi ce kun gano wannan da kyau ko eh an saba ko za a sake eh ba ba da yawa gwan suka ce duk wani sallar kaso raka a biyu ba ce a raka a hudu ba ce ba in yana halin tafiya ai tafiya ke nan ya fitar da tafiya ka ai ya fitar da niyya mun mai tona da kyau sai dalili na biyu na waɗanda suka ce sallar kasar wajibi ce hadisin na aisha radiyallahu anha take cewa farkon abin da aka wajabta salloli su ne raka'a biyu aka aka wajabta salloli sannan sannan kuma daga baya aka cika sallolin zaman gida suka zama hurhudunsu sallolin tafiya aka su a yadda suke na na bibiyunsu yanzu kana halin tafiya an ke sallar azhar raka'a hudu daidai kake da mutumin da yake zaman gida yi sallah raka'a shida kamar da ya kara biyu haka kara biyu kenan malam hamu eh? a'a to ta kun gano wannan da kyau ko abdullahi dan abbas yake cewa sallar zaman gida raka'a hudu sallar tafiya raka'a biyu sallar yaƙi raka'a ɗaya kun nan wanda ke ko dirce sun ce hadisi na na Aisha ai wannan wata ce to amma ko idan an lura ai ba wata ce da ta da baki ba suna nufin cewa ita kasaru labarin da ta bayar labari ne na bata riske shi ba kun gane wannan ke gudun ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi daga baya ya aure ta ita kuma yanzu ta ba da labarin abubuwan da ta ba labarin abin da ya faru kafin ta shigo gidan mun bai tona da ke ko sai suka ce a a in kuma shi ne ya gaya mata fa sai ya zama da bata ce manzan Allah ya ce ba shi za abin da kake kaji ana cewa la yuqalu bil ra'ayi galibi ba a fatawa da irin shi. da yawa za ka faɗi magana ba tare ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kun gane irin wannan da ke ku? saboda ka wannan wannan ya nuna cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa sallar kasar wajibi ce duk da cewa malamai gaba ɗaya su sun yi ijima'i ko sun yi ijima'i tabbatar kan cewa yin kasar shi ne kai shi ne abin da yafi ko ijma'i ko ittifaqi farko ce ko mun shiga da misalai ba mace ijma'i da ittifaqi kun gano wannan da ke ko to amma dai magana da malamai suka tafi kanta shi shine yin ne ya yafi kun gano wannan da ke ko da jaro sun ce wajibi ne kuma wasu kuma suna ganin a kanun wajibi ne shi ba wajibi ba ne amma lallai idan la ƙani ne na wajibi daidai gwargwado duk littafin da na karanta akan shafin wannan suna nuna cewa dai mutum ya kasar na shi ya fi. na shi ne alkhuruji khuruj min al-khilaf al-khuruj min al-khilaf aula kun gano wannan da kyau mana ma duk malaman nan sun yadda an kai sallar ka a biyu sallar ka tayi amma sun yi sabani in kai sallar ka raka'a hudu zaka tayi ko ba ta yi ba wasu ka ce a idan ka zauna a raka'a biyu zaman da ya wadatu a yi tahiya da shi to sallah ta yi ma'ana